This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau talata 11 ga watan Fabrairu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim Beijing da Washington sun kakabo su sabbin takunkumai yayin da ake daɗa samun tankiya tsakanin ƙasashen. ana sa ran cewa jami'an amurka za su kai ziyara turai inda za su tattauna akan yakin ukraine sannan shugaban amurka ya ce zai nema wa falasdinawan gaza miliyan 2.3 matsugunai a wasu al'ummomi shida a wajen gaza kanin labaran kenan to bayan labaran duniya za a ji cewa bayan da shugaban amurka donald trump ya bayar da umarnin daukar mataki kan nau'ukan bakin haure hukumomi a birnin new york sun yi bayani ma ilahirin baƙi a taruka daban-daban wannan malamin ya halarci ɗaya daga cikin tarukan wanda suka fi yawa a cikin birnin new york ya bani mamaki ne ma aka ce 'yan venezuela su suka fi kowa yawa hmm. in new york to sai abin ya bani mamaki ban ma taɓa jin akwai dan venezuela a cikin garin ba za kuma a ji ƙarin bayani kan dandalin nazarin duniyoyi mafi girma a kudancin duniya wanda aka gina a afirka ta kudu kamar kowace ranar wato kowace safiyar ranar talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto ke gabatarwa kafin na ga kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya sabbin harajin da kasar china ta sanya wa wasu kayayyakin amurka sun kankama jiya litinin biyu bayan matakin trump na kakabawa kayayyakin china da ake shigo da su harajin kaso goma a makon jiya harajin kaso 25 akan karafa da aluminium shine na gaba duk da batun haraji da karuwar tankiya masu sharhi sun ce da alamu duka bangarori biyun ba sa son su fada wato takaddamar ciniki ga dangadan. beijing tana fama da matsalolin tattalin arzikin cikin gida sannan a halin yanzu shugaba donald trump ya jinkirta mafi yawancin alkawarin da ya yi na kakabawa kasar da ta fi girman tattalin arzikin duniya na biyu haraji a makon da ya gabata mujallar wall street ta ruwaito cewa beijing tana shirin yin wato tayi kan tsarin yarjejeniyar cinikayyar da ake ayyana shi da phase one wanda ta rattaba hannu a wa'adin mulkin trump na farko gwamnatin trump ita ma ta aiki da sakonninta guda biyu jami'an ukraine sun ce harin jiragen rasha marasa matuka sun yi sanadin tashin gobara a kiev tare da raunata wata mata a garin sumi sannan sun lalata gidaje da dama a wani bangaren kuma sojojin rasha sun ba da rahoton kakkaɓo jirage marasa matuka mallakin ukraine cikin dare wanda ya hada da guda bakwai a yankin krasnodar wutar da ta tashi a rukunin wato gine-ginen da mutane ba sa zama a ciki a kiev ba ta yi wa kowa rauni ba abinda magajin garin wato magajin garin vitali klitschko ya wallafa kenan a manhajar aiki sakonni ta telegram an ruwaito cewa gidaje biyar sun lalace sannan wata mata ta ji rauni a birnin sumi da ke yankin arewa maso gabas in ji iho kalchenko gwamnan yankin ya wallafa a dandalin telegram yayin da ake ci gaba da artabu wata tawagar jami'an gwamnatin trump suna shirin kai ziyara turai cikin wato wannan makon domin tattauna wasu batutuwa da suka hada da yakin ukraine shugaban amurka donald trump ya yi yunkurin kara haraji akan kayayyakin karafa da aluminium da ake shigo da su jiya litinin matakin da ya soke damar shigo da wasu kayayyakin kyauta daga kasar kanada mexico brazil da sauran kasashe a wani matakin da ka iya haifar da karuwar hadarin fuskantar takaddamar kasuwanci da kasashe daban-daban trump ya rattaba hannu a kan umarnin zartaswar da ta kara yawan haraji akan aluminium din da ake shigo da su amurka da kaso 25 daga kaso goma da ya sanya a shekarar 2018 da zimmar farfado da sashen da ke da rauni matakin da ya ɗauka na maida harajin kaso 25 akan miliyoyin tan din karafan da ake shigo da su daga wasu ƙasashe da kuma kayakin aluminium da aka daɗe ana shigo da su amurka ba tare da biyan haraji ba ƙarƙashin wata yarjejeniya da ta cire wasu dubban kayayyaki daga jerin kayayyakin da ake biya musu haraji sanarwar na zaman ci gaban dokar trump ta 2018 sashi na 232 na sanya haraji don tabbatar da tsaron ƙasa da kare masu sarrafa karafa da aluminium wani jami'in fadar white house ya ce rashin biyan harajin ya shafe tasirin waɗannan matakan. trump zai fito da sabon dokar inganci na karafan wato na karafan da za a aminta da su a amurka wanda za a buƙaci a tabbatar da an narka duk karafa kana an narka aluminium a kuma sarrafa shi a yankin domin daƙile shigo da karafan china marasa inganci amurka ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Biyo bayan umarnin shugaban Amurka Donald Trump na mayar da bakin da ba su da takardun izinin zama ƙasashensu na asali. Hukumomi a birnin New York sun shirya taro ma al'ummar Afirka da ke zaune a birnin domin wayar musu da kai akan abin da ya kamata su yi idan jami'ai sun tunkare su. new york dai na daga cikin jihohin amurka da wannan batu ya fi shafa lamarin da ya yi sanadin rashin zuwa aiki ga dubban mazauna birnin da ba su da takardun zama malam ibrahim garba wani tsohon jami'in 'yan sanda na new york ya yi ƙarin bayani kan abin da wato bayanin wannan taro ya kunsa a hirarsu da abokin aikinmu baba yaku makeri da cewa wanda ta shirya taron ita ce president of borough bronx venisa Gibson kuma ta gayyato wasu kwamishinoni da kuma wasu agency da kuma human right da kuma watan 'yan majalisu na jiha da, kuma wasu kansuloli da makamantansu dai irin wayannan dai na cikin garin bronx dai su ne wanda suka a saboda sun san waje ne wanda yake da tarin baki kuma an nuna ma a lokacin ma sun nuna bakin da suka fi yawa aka ce su ne bakin wanda suka fi yawa a cikin birnin new york ya bani mamaki ne ma aka ce 'yan venezuela su suka fi kowa yawa mm. in new york to sai abin ya bani mamaki ban ma taɓa jin akwai dan venezuela a cikin garin ba so mm. ire-iren irin wannan labarin aka bamu kuma aka nuna a yanzu abin da ya nuna cewa alkalami ya nuna iri irin su din aka fi kakkama aka fi tattara aka fi tafiya da su gida a kan mu 'yan afirka ne da muke gani kamar ma mu ne matsalar ma to menene ainihin abin da aka tattauna a wannan taron eh, wato abin da aka tattauna shine tsoro da ake so a kawar wa mutanen da suka san wannan barazanar ya shafe su wayannan mutane 'yan siyasa su sun san illar abin da yake gwamnatin ah, wannan shugaban ya zo da ita ko ba gane ba. Hmm. To maganganun da aka yi shine wace irin kariya za ka ba kanka domin ka tabbatar ko da ma an zo an zo maka ga yadda za ka watan jigunci al'amarin. An yi tambayoyi mafi yawanci zaman da aka yi tambayoyi ne da ba da amsa. Hmm. To um, an kawo 'yan ƙwararru wanda suke suna da masaniya akan al'amari na da ya shafi fita da shigen baki da kuma wasu ka'idojin amma har ga kai ga wani munzali akwai bangaren da an kasa amsa shi misali yanzu misali an yi magana akan cewa idan ka ji an kwankwasa maka kofa an ce maka hukuma ce wanda take bibiya al'amarin baki suka zo domin su tattauna da kai to sai an gaya maka tsarin da za ka bi daki-daki kafin ka bude kofa ka yi musu tambayoyi a wannan tambayoyin da ka yi musu idan ya nuna akwai wata shaida mafi inganci da zai sa ya waje ba a kanka ka bude kofa in baka bude ba suna da hurumi su farma kofar ka to duka za ka ji ta wannan hira da kai da su na farko idan ka ce ku suwaye suka ce mu ne wa kuke wa ne in ka faɗi sunanka in ka ce kai ne to ba in ka ga ba za ka ce kai ba ne idan suka ce eh mu mun zo ne domin muna da takarda na hurumi domin mu binciki wane sai su ce to ina takardar da alkali ya baku da ya nuna kuna da izini domin ku aiwatar da wannan aikin Malam Ibrahim Garba wani tsohon jami'in 'yan sandan birnin New York a hirarsu da Baba Yakubu Makeri ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. a gaban shugabannin siyasa da kamfanonin fasahar da suka hallara a taron koli a birnin paris shugaban faransa emmanuel macron ya yi kira da samar da wani tsari jiya litinin da zumar cike gurbin jinkirin faransa da turai wajen zuba jari a fannin kirkirarriyar fasahar ai sai dai kuma wani taron koli na daban ya yi nuni da hadarin da ke tattare da fasahar ta ai amfani da ake yi da manhajar amsa magana ta a kwamfuta ta chatbot a wajen aiki da makaranta yana lalata ayyukan yi da sana'o'i sannan yana barazana ga neman ilimi a cewar wakilan kungiyoyin da suka hallara a zauren la concord da ke gandun taro na champs elsies wanda yake da tazarar ƙasa da kilomita ɗaya daga wurin taron kolin shugabannin duniyar da ake yi don neman mafita kan ƙirƙirarriyar fasahar ai habib el kettani daga solides informatic wata kungiyar da ke wakiltar ma'aikatan fasahar zamani ya yi bayani kan na'urori masu sarrafa kansu da ake amfani da su tun kimanin shekaru goma wanda bayyanar manhajar sarrafa murya cikin harsuna da ta fito a shekarar 2022 ta kara karfafa su. shugaban amurka donald trump ya ce za a nema wa falasdina wanda ke zaune a gaza yanzu wani wuri da bai bayyana ba a wajen yankin sannan ba su da 'yanci su koma gaza a ƙarƙashin tsarin shi na yankin a wata hira da kafar watsa labaran fox ta yi da shi wanda aka yada jiya litinin trump ya ayyana tsarin shi akan yankin da ke gabar tekun mediterranean da cikakken aikin gine-gine ga kyakkyawar makoma zan mallake shi sannan ya ce zai mai da falasdinawa miliyan 2.3 da ke zaune a gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita wasu yankuna shida a wajen gaza ƙarƙashin wani tsarin ƙasashen larabawa da ƙawayen amurka da kuma abokan gabanta suka bayyana rashin amincewarsu to a gaida aisha da ta karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wanda zai kai mu Afirka ta kudu inda a wani rahoto na musamman da Zahir Kasim ya haɗa mana za a ji cewa. An sabunta wani tsohon ɗakin zuwa kallo da nazarin yadda duniyoyi suke wanda ake kira Johannesburg Planetarium wanda ke birnin Johannesburg na Afirka ta kudu. Aka mai da shi wani katafarin dandali mai siffar kwallon duniya. inda aka mai da komai na lataroni ko digital saboda tafiya da zamani aka canza masa suna zuwa wit anglo-american digital dom masu ilimin taurari da sauran masu sha'awar wannan fannin sun halarci kaddamar da wannan dandalin a jami'ar wit waterson da ke johannesburg a wannan watan mumita a ce shugabar dandalin na wit anglo-american digital dom wanda ake kuma kira wit planetarium Uh, ta ce wajen kallo irin wannan wanda ke iya nuna ma kowane sashi na siffar abu da kuma sautinsa na ba mai kallo wagegen sura inda za ka ji kamar da kai ake tafiyar tamkar duk wani abin da ke faruwa a wannan mulmulallen dandalin na zahiri ne saboda haka idan ka kwatanta shawagi a sararin sama tsakanin taurari sai ka ji tamkar shawagi kake tsakanin taurarin an ce shi ne mafi girma a ilahirin rabin duniya na Barin kudanci ko southern hemisphere cindy pinar wata mai sha'awar yanayin taurari wadda ta ziyarci wurin da 'ya'yanta biyu ta ce ta ce lokacin da nake makaranta mun zo nan don haka sai na ce wata rana in na samu 'ya'ya zan kawo su nan saboda haka da muka bincika a google sai muka ga cewa har yanzu wurin na nan lokacin ne fa muka yanke shawarar cewa za mu zo kuma mun yi sa'a mun ga cewa wurin na nan kuma ana ma kaddamar da shi a yau a ranar da babban abin da aka nuna shi ne yadda abubuwa na halitta kan yi karo da juna a sararin subahana wannan na ɗaya daga cikin wasu shirye-shirye shida da cibiyar adana kayan tarihi ta amurka da ke new york ta baiwa wannan wurin an kashe dala miliyan guda wajen shirya kowannensu wanda hakan wata babbar gudunmawa ce ga ilimin kimiyya a afirka a cewar wata tsohuwar jami'ar bincike a gidauniyar bincike ta ƙasa ko national research foundation wadda ta taka rawa gaya wajen kulla hulɗa tsakanin wuraren mai suna Bivali Daman. Daman ta ce ganin yadda muke ƙarƙashin lasisin amma ba mu biya kuɗin lasisi ba na tsawon shekaru biyu. Hakan na nufin kenan lallai muna da sukunin samun shirye-shirye kuma shirye-shirye ingantattu. waɗanda za mu iya samar da su ga jama'a ba tare da mun kashe kuɗi sosai ba a wannan matakin. za a ci gaba da nuna somantaɓin wannan majigin ilimin kimiyyar har zuwa shekara ta 2026 wanda hakan zai baiwa masu kawo ziyara irin su Cindy da iyalinta damar ma'amala, da wannan shahararren shiri na ilimin kimiyya tana mamai cewa. Shirin ya ƙayatar abu ne mai matuƙar muhimmanci musamman ma ga yara. Ɗanta ma mai suna Christian abin ya burge shi sosai. It's really nice because it's ya kamata ka koyi abu ka kuma yi shi a zahiri a maimakon ka kalla a wayar hannu ko kuma kafar YouTube ko ma wata kafar. Dandalin na Wheat Anglo American Dom na shirin bullo da nashi shirye-shiryen na asali don amfani da su da zarar fina-finan da aka bashi kyauta sun kammala wa'adinsu. Wannan kenan Kwanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA afirik akan mita 200.5 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Mukan yi taro na wa'azin kasa da momi a karanta ƙur'ani a wa'azin kasa wanda ba wanda zai ce annabi ya je wa'azin kasa da alaran ma yana ja mashi baki da irin wannan siga da mu muke yi a gabatarwa a yau mukan shirya taruka don agazawa addini na kusan yana da wahala a ce annabi ya yi rancin so ire-iren in muka kalli wannan a matsayin ka'ida to mun tsuke abin da yake da faɗi babu wata aya guda ɗaya kai tsaye da ta yi bayani akan a taru a zo a irin wannan ah, karatu da ake cewa za a yi shi a nan abuja imma da sunan eh, festival ko da sunan convention duka babu shi kai tsaye babu shi alkur'ani babu shi a sunar manzo sallallahu alaihi wasallam jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a wani sabon shirin mu na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington Ƙungiyar Izalatul Bida wai kamata suna ta Najeriya tana nan tana ci gaba da shirye-shiryen da take na haɗa hancin wani gagarumin taro na mahardata da kuma makaranta alkur'ani mai tsarki wanda zai janyo wayannan malamai tsakanin dubu talatin da dubu sittin wanda za a haɗa su a cikin babban filin wasa na abuja in allah ya kai mu ran 22 ga watan nan na fabrairun shekarar nan da muke ciki ta biyar. To wannan taro dai ya raba kawunan mutane da yawa musulmi har ma cikin ita kanta izala kanta akwai mutane da suke da sabanin ra'ayi game da wannan taron wasu na tambayar shin me manufar wannan taron ma. da suna na saba imam kashe mazaunin Abuja. To ni a ra'ayina taro na zarmomin Qur'ani da ra'ayi a ra'ayina ban goyi baya ba. Nan taro da ra'ayi Abuja magana gaskiya kun jira ko kudi na ina da fito da kare da siyasa za a yi da wannan abu. Kuma kaga kamar ba a yi shi don neman yadda Allah ba an yi shi ne kamar a kwangila ana ko malami daga sako da kasar daga maiduguri daga kwara daga koyo daga oshin daga ko'ina a tara su a abuja ga matsalar rashin tsaron nan na hanya ga rashin kan hanyoyi a hanya wasu su yi hatsari wasu a yi nafin wannan ina ga saba shara kuma ko asali cinikin addu'a dai a masabatan sunna ko a san bid'a ce ba. To a yau ne muke kawo muku kashi na farko na muhawarar da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya ya shirya mana tsakanin malamai guda biyu dukkan 'yan izala amma masu bambancin ra'ayi kan wannan taron. Masu wuraren sashen Hausa na muryar Amurka barkanmu da sake dawowa sabon shirin tsaka mai wuya. Wannan karon za mu duba wannan gagarumin taro da za a gudanar insha Allah Abuja wannan wata na alaran momi ko kuma na mahaddata karatun Alkur'ani inda za su shigo Abuja da za su yi taro a babban filin wasa na Moshid Abiola su yi karatun Alkur'ani na tsawon wuni ɗaya. Muna tare da manyan malamai guda guda biyu waɗanda suka shahara ta fuskar da'awa wato wa'azi kenan da suka hada da malam ibrahim aliyu kaduna shine sakatare na majalisar malamai na kungiyar izala da ke abuja kazalika muna tare da sarkin malamai malam ibrahim duguri wanda shi shugaban majalisar malamai ne na kungiyar izala a abuja bari mu fara da malam ibrahim duguri malam ibrahim duguri baka mara wannan taron ba mene dalilin ka na rashin mara masa bayani To bismillahir rahmanir rahim wa ala nabil karim rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd masu sauraron mu kusa da nesa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu uh, kamar yadda Haji Nasiru ka faɗi ba wai taron ne ko kuma karatun ne bana goyon baya ko kuma ban da ra'ayi ba sai dai tunda abu ne wanda aka danganta shi da ibada ko kuma da addini kai tsaye a matsayinmu na musulmi mun san bamu da wata manhaja wadda za mu cusgo shari'ar mu ko kuma ibadan mu daga ciki sai faɗin Allah ko littafin Allah shine alkur'ani mai girma don haka wajibin mu ne mu yadda da alkur'ani mu yi imani da alkur'ani sannan mu ɗabbaka alkur'ani cikin rayuwar mu ta yau da kullum to har yanzu dukkan wani masdari wanda za a ciro ibada a ciki inda an kira abin ibada to ba zai zamo ibada ba wanda ya amsa sunansa dole sai da umarni wanda yake kuma umarnin nan faɗi ne na Allah maɗaukakin sarki kuma a cikin alkur'ani ɗin amma a matsayinmu na almajirai ko ɗaliban ilimi da kuma iyayenmu malamai da suke jin mu a ko'ina babu wata aya guda ɗaya kai tsaye da ta yi bayani akan a taru a zo a yi irin wannan karatu da ake cewa za a yi shi a nan abuja imma da sunan festival ko da sunan convention duka babu shi kai tsaye kaga kenan in dai an kira shi da sunan ibada a matsayinmu na musulmi masu da'awar sunna wadda ba mu da wani abin da za mu dogara da shi kai tsaye na farko shi ne faɗin Allah sai kuma faɗi ko umarni ko kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama wadda nan ma babu wani nassi sarihi wanda ya tusgo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa a yi irin wannan taro ko kuma an yi ya gani ya goyi bayan abun ko kuma ya yi umarni da a yi ko da shi bai yi ba don haka shi ma babu shi kai tsaye a nasance tunda dai mu nassi muke nema kai tsaye na yin na halaccinsa ko kuma rashin halaccinsa to babu shi alkur'ani babu shi a sunar manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu kuma dawo zuwa ga magabatan da suka rayu gaba da mu kuma suka fi mu kusa da manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa su ma babu inda aka ce gashi sun yi wani gangami na mahaddata waɗanda za su zo su karanta alkur'ani su ware wasu kwanaki ko a ware adadin wasu mutane? Malam Ibrahim Duguri shin eh, taro Malam Ibrahim Duguri kana ji eh, taro ne a karanta alkur'ani ne ba shi da asali ko kuma yin karatun alkur'ani ne tare shi ne ba shi da asali anan. ai karatun alkur'ani shine ma yake da asali shi ke da tushe don haka in na tsaya na yi karatun alkur'ani a duk inda nake na yi bi umarnin Allah na bi karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan idan misali muka zauna a makaranta ko a masallaci muka yi karatun alkur'ani ko muka yi tafsirin alkur'ani ko muka yi ta alkur'ani duk wannan mun bi sunar manzo sallallahu alaihi wasallama wa majtama a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa khaffatuhumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda kaga wannan zaunawa a karanta shi wannan yana da asali a musulunci amma a ce za a kira shi da wani taro na convention ko kuma ainihin wato abin nan eh, duk da aka kira shi da shi kuma a ce ga adadin mutane ga adadin kwanaki. A Sheikh Ibrahim Duguri wuni ɗaya za a yi wannan taro bari mu koma wajen Malam Ibrahim Aliyu Kaduna. A Malam Ibrahim Aliyu Kaduna ka ji abin da Malam ya kwaranka Malam Ibrahim Duguri ya faɗa cewa irin wannan taro a zo waje ɗaya ba shi da asali. Kai me sa me sa kuke so ku yi abin da in ba da asali me sa kuke son yin wannan taro? Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Don dangane da abin da ya shafi wannan taro da ake kiransa za a yi cewa convention ko conference wanda ma'anarsa a larabce shine al-mu'tamar don gabatar da wani abu daga cikin ayyuka na addini a tukar al'umman musulmi sun yadda suna yin musabaka na dai san ba wanda zai ce annabi ya shirya musabaka qur'ani irin yadda muke yi ina gaba wanda zai yi jara'a ya faɗi hakanan kai tsaye musabaƙar qur'ani irin wannan da muke ta ƙasa ta jiha ta local government da ta duniya wannan kenan kuma na ga duka muna yin wannan musabakoki domin abu ne da ya shafi aiki na alkur'ani abu na biyu mukan yi taro na wa'azin ƙasa da alarammomi a karanta ƙur'ani a wa'azin ƙasa wanda ba wanda zai ce annabi ya je wa'azin kasa da alaran ma yana ja mashi baki da irin wannan siga da mu muke yi a gabatarwa a yau sannan daga cikin abubuwan da muke shirya mukan shirya taruka don wa addini na kusan yana da wahala a ce annabi ya yi lancin so ire-iren in muka kalli wannan a matsayin ka'ida to mun tsuke abin da yake da faɗi mun tsuke abin da yake da faɗi idan muka dubi faɗin Allah ta'ala da ke cakul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin cewa sallata da ainihin yankana da rayuwata gaba ɗaya da mutuwata duka ga Allah ne idan muka kalli wannan to ayyuka da yawa suna shiga a ƙarƙashin wannan idan aka ce karatun alƙur'ani a taru a karanta alƙur'ani babu inda yake zama laifi wala Allah sunan ne mutane da yawa ba su so idan aka ce convention ko idan aka kira shi uh, conference wannan shine abin da mutane ko festival kamance ɗaya sunan ko festival yauwa to alhamdulillah festival <laughs> waɗannan kalmomi da aka kira idan ka ce al-mu'tamar hmm. wato ana ana nufin taro wanda duk wanda ya san wannan kalma ta al-mu'tamar ya san ana nufin taro wal maharajan kaman ma ma'anar maharajan ya Sheikh Ibrahim eh, da za mu yi hakuri mu dauki magana ɗaya ɗaya in mutum ya fara magana a yi shiru sai ya sauka to bismillah Eh Malam Ibrahim Aliyu Kaduna kammala sai mu koma wajen Malam Ibrahim Duguri. Yau zan so mu dauki abu haka hankali wato shi wannan shi wannan mu'tamar kalma ta convention kamar yadda su malamai jagorori suka ce kalmar da suka kawo tun da ba su bane shi wanda ya maganar shugaba Sheikh Abdullahi Balalau ya ce festival sai aka mai gyara sai kuma ya karbi gyaran sai ce convention to da yanzu a bakinsa ya ce convention ko conference to yanzu mu batta a convention ko conference sai mu magana a kai wannan kalma al-mu'tamar ko convention abu ne wanda an kasance ana yin shi a sauran kasashen musulmi na duniya misali al-mu'tamar ad-duwali asani wanda aka yi na ainihin tatawirin darasatul qur'aniyya wanda aka yi shi ranar ɗaya ga watan uku 2015 ɗaya ne daga cikin tarurruka da aka yi don alkur'ani an yi al-mu'tamar al sadis shi ma wanda aka yi shi a gaza shi ma mutabar ne na alkur'ani an yi third international conference on qur'an and sunna duka wannan ina son in kawo cewa mu'tamar taro ne da ake yi domin alkur'ani wani allah munan ne ba a taɓa yi ba amma an yi nisa ana yin sa a duniya kasashe daban-daban suna gabatar da ainihin wannan mu'tamar na ainihin alkur'ani. zuwa gaishe ku malamai in Allah ya kai mu rana a kafin a fara wannan taro din za mu kawo ku kashi na biyu inda za ku ji shin sunan taron ne ke jawo bambancin ra'ayoyi da sabanin ra'ayi ga mutane ko kuma dai akwai wani abu bayan shi. Ba da bayan haka da me da me za a yi a wajen wannan taron idan an zo yin sa. Muna fata za ku kasance ta da mu a rana wata domin ci gaban jin wannan muhawara din. idan muna godiya ga su malaman namu malam ibrahim aliyu kaduna da kuma malam ibrahim duguri sannan da shi wakilin namu nasiru adamu hikaya a madadin su dukan ne ne ali mustapha sokoto a washington ko huta lafiya to a gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an fa a takaice To a takaicen sabbin harajin da kasar China ta sanya wa wasu kayayyakin Amurka sun kan kama jiya litinin biyu bayan matakin Trump na kakabawa kayayyakin China da ake shigo da su harajin kaso goma a makon jiya. jami'an ukraine sun ce harin jiragen rasha marasa matuka sun yi sanadin tashin gobara a kiev tare da raunata wata mata a garin sumi sannan sun lalata gidaje da dama a wani bangaren kuma sojojin rasha sun ba da rahoton kakabo jirage marasa matuka mallakin ukraine cikin dare To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya gabatar da shirin da mu da Bulawi sai kuma injiniyan mu Mr. Nick ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.